والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبكينا تورك بالشيبة وقولي يا الدعاء قال لي قبل مرة وأنا rayayyen zance wanda ya tattaro mana fa'idoji a cikin waɗannan mintoci masu kumbarka Allah ya saka masa da alkhairi ina jin abu uku zan kalla game da wannan mawdu'i amma da ya gabata mana da bayani a kan abu na farko shine ita shi'a sunayenta akan yaudari mutane da su musamman harka ta social media to mu sani duk sunayen ba da ya faɗa mana shi al-isna ashariya shi al-imamiyya al-isna ashariya wannan sunan su ne wannan kuma sunan shi ne sunan da malaman zamani suka fi amfani da shi a yanzu da yawa an sunna da suke rubutu a kan yan shi'a a wannan zamanin to da wannan sunan suka fi ambatar su na biyu su ne rawafi kuma yadda ma ya faɗa mana wanda wannan sunan nasu na rawafi shi ma yana da asali to shi ma sunansu na uku shi ne sunan nasu kamar ne wanda ake cewa shi'a sannan na hudu wanda aka fi yaudarar mutane da shi shi ne a shi'ar jafariya sai su ce maka almazhabul jafari idan suka tashi sai su ci ayyukan kamar mazhabar fiqhu ce da mazhabar malikiyya da mazhabar hanafiyya da mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanabila sai so da aka suma ne, ne shi ma aqida sunan su ne na aqida a shi'atul jafariya ba kawai matsayin mazhaba bace ta fiqhu abu kaza farilla ne abu kaza mustahabbi ne wane yana ganin abu kaza wajibi ne wane yana ganin abu kaza sunna ne ba shi bane a a waɗannan aƙida, abu na farko ke abu na biyu yan uwa shine mu sani cewa malaman mu na aƙida sun kasa abin da ake cewa al wato ƙungiyoyi na bata al ubala zuwa ga wasu sabubba da suka samar da su alal kalli akwai guda biyu masu faɗi akwai alfirqu siyasiyya akwai alfirqu al-aqdiyya mahdha to shi'a ta fada ne da kashin alfirqu siyasiyya domin asalin abin da ya samar da shi an ci shine siyasa harka ce ta matsalar shugabanci ita ce ta saba daga baya abin ya juye ya koma ya zama aƙida wani abu da ake kudirtawa ake ganin wanda bai bi wannan abin ba ba kan daidai yake ba ƙila da zai mutu wuta zai shiga wannan shi ma musan wannan yana da muhimmanci abu na uku na ƙarshe ne menene yake yada shi'a a tsakanin al'umma Malu ya faɗa mana hanyar da za mu gumi yaƙi wannan mummunan aƙida a tsakaninmu to me yake samar da ita waɗanne hanyoyi 'yan shi'a suke amfani da su domin yaɗa aƙidar abu na farko tun a tarihi shine intihazu tu'assil shi shine shin gajiyar amfani da wasu ababe da suka faru daga cikin abin da ya samar da shi a kuma ya haɓaka ta a farkon faruwarta akwai kashe sayyidun al-hussein radiyallahu anhu da aka yi wanda wannan tarihi ne mai tsawo ko mai cin gashin kanta da malamai suke bayani a kan to yan shi'a sun yi amfani da wannan dama domin yaɗa su da kuma faɗaɗa ta dama ta kafi kafin wannan lokacin ko kuma an kyankashe ta kafin wannan lokacin to amma lokacin da aka kashe sayyidina al-husayn radiyallahu anhu a shekara ta sittin da ɗaya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi sallam, sun yi amfani da wannan damar wajen ribatar mutane da kuma jawo su su shigar da su wannan mummunan aƙidar ta hanyar nuna musu dama an gina aƙida akan cewa ana son ahlul baiti ne ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi amfani da wannan damar cewa gashi kun gani jikokin waɗanda ko ƴaƴan waɗanda muke cewa sun hana baban shi ya zama khalifa to yanzu kuma gashi sun zo sun kashe ɗansa suka juya tarihi wannan hanya ce mai girma da suke amfani da ita a wajen yada aƙidar su da kuma faɗaɗa ta abu na biyu shine yin amfani da siyasa kamar yadda dama asali aƙidar abin da ya samar da ita shine siyasa to haka suke amfani da harka ta siyasa in an ce siyasa da ma'anarta wacce take mai faɗi da kuma ma'anar siyasa wacce take kuntatacciyar ma'ana suna amfani da wannan dama mala ya bamu tarihi yadda lokacin da aka kafa daular iran a daular safawiyya ta iran wadda ayatullahi al-kumaini ya kafa ta a alif ɗari tara da saba'in da tara sun yi amfani an shi'a sun yi amfani da wannan dama wanda baka zata za a kwashe kafa shi ba a wancan lokacin to an kwashe kafa shi a wannan lokacin an samu malamai waɗanda malamai ne na ahli sunna amma sun shiga taya wannan daular murna cewa gashi an kafa daula ta musulunci in ka kiran littafin wasu malamanmu na musulunci a wannan lokacin za ka ga sun taya ayatullahi al-humaini da yan iran murna to sun yi amfani da wannan damar wajen yada aqidarsu daga cikin hanyar da suke amfani da ita wajen yada aqida su akwai farmata abu abu zai faru kamar yadda bahaushe yake cewa dokin mai baki ya yanzu ka ɗauki wannan rigimar da ake yi tsakanin iran da isra'ila ina jin mutanen da suka halaka aka kwashe ƙafarsu aka sa su cikin shi'anci ba tare da sun sani ba sakamakon wannan rigimar da ke faruwa tsakanin iran da da da da da da da da da da da Isra'ila to ba su da iyaka za ka ga malami na ahli sunna ya zo yana kumfan baki yana cewa mu muna addu'a Allah ya taimake Iran kuma yana ganin wanda ya ce ka ai haka ba kan daidai yake ba bai ma fahimci addini ba kai faɗa ma yake yi da addini wanda da Iran da Isra'ila menene bambancin a suna da munafiki da kafiri mai bambancin Iran ba musulunci take goyon baya ba ba musulunci take wa aiki ba wannan sanannen abu ne abu ne a fili cutar da musulunci daga kafuwar Iran 1979 zuwa yau in aka ce ka yi lissafin irin cutar da musulunci da suka yi da ta da rigingimu da ta da kutunu ba za ka iya kirgawa ba kasashen da suka jin kusar suka haifar da fitinu a su abin da ya shafi yin kasar labanan kasa ce ta ahalus sunna ƙasar labanan domin biladu sham kasar labanan ɗaya daga cikin biladu sham kasa ce mai albarka tana cin al'abdul muqaddasa tana cin abdul anbiya tana cin abdul mahshar amma haka suka ƙirƙiri shi'anci aka kafa ƙungiya mai ƙirfi ta shi'anci ta Hezbollah, wadda babban sakatarinta aka kashe shi a shekarun baya nan ba da daɗewa ba hassan nasrullah suka zama sun fi ƙarfin gwamnati mutanen lebanon tana iya cewa kashi 80 cikin 100 ahalus sunna ne gwamnati ahalus sunna ne sai kuma kiristoci da ba a rasa ba to amma waɗannan tsirarin 'yan shi'a yadda iran ta ƙarfafe su ta ba su dukiya ta ba su makamai sai da suka koma firaministan tsoron su sai abin da suka ga dama gwamnati za ta kafa doka su ce a ka aiki gwamnati ta ce ga abin da za a yi su ce su ba shi za a yi ba kuma nasu za a yi lebanon Sannan da iran ta yi a iraq ƙarama ce kashe saddam hussein ba kashe saddam hussein kawai ba ruta ƙasar da ba amerika dama ta zo ta shiga ƙasar iraki ke ɓanna ɓanna da ta'addanci mummuna amerika ba ta iya shiga iraki ba sai da iran ta ba ta dama iraki ka gurguta ka tafi siriya a lokacin da aka aka fara a sauratun rabi'ul arabi zanga-zangar da aka fara a kasashen larabawa suka goyi bayan bashar al-assad ya riƙa kashe mutane kisan da a wannan yankin da ba a taɓa yin irinsa ba wanda wannan abin da ya faru ya sa wasu daga cikin malamai waɗanda suke goyon bayan iran allah ya faɗa da su suka tuba waɗanda suke ganin akwai yiwuwar a samu abin da suke cin shi a taƙaru bainal mazahib al-islamiyya suka fahimci cewa wannan da'awar tasu ba daidai ba ce cewa za a iya samun kusanci a haɗa kai a tsakanin 'yan shi'a da ahal sunna suka tabbatar da haka ba za ta yi siriya duk waɗannan misalai yin amfani da irin wannan damar ta yada su daga cikin abin da suke akwai juya haqa'iq tahriful haqa'iq ga abin da ke faruwa amma sai su juya shi su jirkita shi yanzu musulmi ne zo ya faɗa maka za ka same shi ahli sunna an wanke kwakwalwa shi ba abin da yake sai ya zagi Saudi arabiya zai ganin alherin Saudi arabiya ko ba daya. akwai ahalin sunna ne cewa shi ahalin sunna ne ce da za su samu dama da sai an ɗauke maka da da an ɗauke ka'aba da masallacin mazo sama a kai tsira su suka fi iya su suka su za su fi iya rike su ko suna amfani da wannan damar musai daga cikin damar da suke amfani da ita wajen halakar da mutane akwai nuna wa mutane cewa za su fitar da su daga ƙangin zalunci irin siyasar da suka yi amfani da ita a Najeriya. Ƙauyuka da yawa da suke jin anyi, malu ya faɗa mana inda shi'a ta shiga irin wannan aka yi rashin sa'a ana samun kurakurai daga wasu dagattai ko hakimai ko sarakuna na zalunci da sai su yi amfani da wannan damar. an kwace wani gona su za su je su ce a damu shi da gona shi su har gagi suka koma suna gwamnati a cikin gwamnati wannan ya shigar da mutane da yawa cikin shi'a yan ƙauye da yawa da mu muka gansu suke shigowa garin zaria in ana fira da su zaka ji suna baka labarin in waɗannan labarin sun yi amfani da wannan damar mu sani daga cikin damammakin da suke yin amfani da su wajen batar da al'umma akwai shiga rayuwar mutane social life ta mutane zama suna ba da social care ba da gudunmuwa da tallafi a ba mata tallafi da sauransu daga cikin abin da aka fahimta a baya-baya akwai ba da scholarship da ɗaukar nauyin mutane a fitar da su waje ina jin ɗazu-ɗazun da nake ka gani na wasu hotuna an nan da wasu raunna a iraki domin yanzu ƙasashen nasu sun zama biyu manya-manya waɗanda kusa shi a yanzu tana da ƙasashe guda uku a duniya ta so a ce ta samu ƙasa ta hudu ita ce ga ƙasar Iran ga ƙasar Iraki ga ƙasar Lebanon to sun so su samu ƙasar Eh, Siriya sannan sun so su samu ƙasar Bahrain shi yasa lokacin da aka fara zanga-zangar kasashen larabawa suka yi tauri suka fara goyon bayan Bahrain talakawan Bahrain sannan kuma suna goyon bayan Bashar al-Assad a Bahrain suna goyon bayan talakawa cewa su yi bori ga gwamnati da masarauta. A Siriya suna kashe talakawan da suke yi wa shugaba Basharul Asad zanga-zanga haji saboda Basharul Asad nasi Basharul Asad nasi su kuma shugabannin Bahrain ba nasu bane wannan suna amfani suna amfani da wannan damar sosai ɗaukan nauyin mutane tura su su je su yi karatu ƙasashen waje kuma akwai wannan ƙalubalen da a 'yan shekarun nan sun fara dawowa an fara ganin sakamakon tura tun da aka yi wani iyazu da ku dole mu kula da waɗannan abubuwan yan uwa mala ya faɗa mana hanyoyi masu mahimmanci da za mu yi uku da su domin eh, kare masu tasowa yara daga ciki akwai fitowa ƙarara a karantar da mu mu san sharrin da ke cikin waɗannan abubuwan a daina ɓoye-ɓoye domin na san lokacin da aka yi waɗannan abubuwan a Zariya suka tsananta haka aka rika wa'azi bayan malaman da malam ya lissafa waɗanda suka rika suka rika suka rika bayani kan shi'a ba tare da tsoro ba tare da ɓoye-ɓoye ba akwai malam hassan malam hassan idris wanda ake cin shi malam hassan a fara ba Allah ya gafarta masa ya ba da gudunmuwa kusan ana cewa a lokacin azariya ana faɗa mana ana cewa babu wani malami da ya tara ma tafan yan shi'a kamar ba mala haka fara ba gungu eh ƙwarai da gaske to ya ba da gudunmuwa sosai akwai tsirin su injiniya idris salim sun ba da gudunmuwa sosai a wajen yakar shi'a a zaniya da kuma yi wa mutane bayani da karantar da su daidai gwagwadon abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da su to kada a yi wasa da wannan yin waɗannan damammakin na karantarwa da wa'azu za a yi kai bayan ɗaliban ilimi kuma da ake gina su ake musu karatu sannan kuma mu zama masu taimakon junanmu masu ɗaukan nauyin masu rauni yau da awa daga cikin abin da ke yaɗa ta akwai ta goma akwai sa hannu a rayuwar wanda kake wa da'awa wannan kuma dama tsohon abu ne mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kyauta kyautarsa da baiwarsa da sakin hannunsa da alkhairinsa sun yi tasiri wajen shiga wasu musulunci mun san ba ƙauye da ya ce ya kauni aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata man la yakhsha al-faqra ce kai jama'a duk ku je ku musulunta muhammadu kyauta yake kyautan wanda baya tsoron talauci an ba shi raƙuma sun kai ɗaya aka gigita shi da ka yi koma ya ce jama'a shi duk su zo su musulunci wannan yana da tasiri sosai masu dukiyarmu suna da gudunmuwa da za su bada mai girma a game da wannan yanzu a cikin abin da na san wani lokaci an taɓa yin wani conference a zaria a kan wannan dai matsalar ta shi'a daga cikin tattaunawar da aka rika yi aka fitar da kuma communique ya za a samar da wani library ba wai ya zama individual library ba ya zama general library ba gwamnati za ta yi ba ya zama public general ne na mutane za su yadda za a samar da littafan shi'a da za a karanta yanzu wani malamin sunna za ka same shi za a faɗo wani littafin shi'a bai ma taɓa ganin shi ba so da littafan suna da tsada bayan tsada wasu littafan ma suna da dokoki ba kowa ake da a siyarwa ba yanzu kan wannan akwai neman masu dukiya su sa hannu a ciki shi yasa masu dukiyar in sun gane ba abin da za su yi wa kansu shin su samu albarkar rayuwa ta duniya kuma bayan sun mutu Allah ya sa wa su albarka fiye da su taimaki da'awa wallahi su sa dukiyarsu a cikin da'awa alkhairin kenan ɗaukan nauyin mutane kula da su ɗaukan nauyin ɗalibai wanda za su je su yi karatu yanzu mun sani irin gudunmuwar da a Najeriya matakin Najeriya mutanen da suka je Saudi Arabia suka je suka yi karatu suka da suke badawa a wajen yakan irin waɗanda har gidan talabijin suke da asalin gidan tibin gidan talabijin na wisal hausa tv hanya ƙashiya aka kafa shi babbar manufar kafa shi haga da talauci aka yi ko da ruwa haga da dukiya aka yi da kyauta da badawa da baiwa so da akwai wannan suna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan al'ummar daga fitinu irin waɗannan fitinu da suke ta bayyana musamman na ƙarshe shi ne a faɗakar da mu ai amfani da wannan damar da Allah ya ba mu social media wallahi akwai aƙidin da da ba a san da su ba a ƙasar nan wasu ba yanzu nan ana bayanin tafi ne ai wani sai dai a ba shi labarin cewa an yi wani Muhammadu Marwawai mai tafi a Kano da aka yi ta yi a ƙasar duk an manta da shi an manta da wani da ake faɗin shi a Kaduna ya ɗan gungu. to amma ne ya ban kado ke dawo da su wannan harkar ta social media daga cikin matsalolin social media da na sha faɗa ɗaukaka ƙaskantattu da bayyana walakantattu da suranta ƙazamai a suran masu tsafta shi yasa malamai na karanta wani abu na Sheikh Fauzan al-Fauzan hafizahullah muftin Saudi arabiya na yanzu yake cewa wajibi ne masu da'awa ta gaskiya su yi kokari su cika waɗannan kafafa a cika su in ba ka za a bawa mabannata ita amfani da shi to wannan social media ita ce ta bankaɗo su ta dawo da wasu abuwa yanzu da malam yake ba mu labari da ba mutum aka hatta a zazzaki lokacin aka ce masa ɗan shi'a mun san lokacin da wayenmu da yake sa shi ba ɗan shi'a ba da wayenmu yake musu cewa shi na shi ba ɗan shi'a ba ne an ce shi ɗan shi'a ne su ba yin shi'a ba ne wanda ya fara bayyana shi a cikin mabiyansa ne shine shine na Kaduna wanda ya mutu Hamza Lawal ai ya tuka shi da mun san lokacin da yake tuka shi a mota to shi ya fara cewa shi dan shi'a ne shi kuma za ma sale da mala ya fi ambata sale ta nazariya shi bai taɓa zama a ƙarƙashin azazzaki ba na karanta wani littafinsa tun ina sakandare ina jin jss shi'a da ake akidojinta saboda shi bai taɓa zama da ma ƙarƙashin azazzaki ba amma sale ya abin nan Muhammadu ya zo na ƙarƙashin Hamza Bado ko ya zo na ƙarƙashin Azizu ya tuka shi a mota da an sai amma shi zuzzaki cewa an ce masa ɗan shi'a a lokacin da shi da almajiransa cewa suke su ba yan shi'a ba sai daga baya baya ne da abin ya fito fili wannan dai taqiyyar da malai mana bayani a kansa daga baya da suka ga sun yi karfi yanzu ba sa jin tsoron kowa shine sai suka bayyana saboda social media tana da tasiri abinda muka fahimta muka karanta na daidai ni am yada a cikin a ciki wani malami ya yi wannan ya yin wannan wa'azin da aka yada, ka tura wa wasu waɗanda ba su san abin da ake nufi da wannan abin ba a tura musu ‘yan bokonmu an yaudare su da in waɗannan abubuwan da yawa yanzu a yin wannan rikicin na iran da iraki da isra'ila ‘yan boko da yawa an kwashe ƙafa Allah ya kyauta Allah ya shirye mu Allah ya tsare zuriyar mu daga miyagun akidu mu ma Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allah ya kare mu kasar mu kuma Allah ya ci gaba da kare ta domin duk inda shi aka shiga ba a zaman lafiya ɗan uwa wannan ita ce ka'ida duk inda shi'a take ba za a nuna lafiya sai dai Allah shi kyauta shi'a ba ta taba shiga wata ƙasa ƙasa ta ci gaba da zaman lafiya ka je ka bi tarihi Allah ya tsare ƙasarmu daga miyagun akidu da bala'o'i da kashe-kashe da sace-sacen mutane Allah ka mana mafita Allah ka mana ƙarshen waɗannan fitinu da muke ganin su abinda ba mu zata za su faru a ƙasarmu ba Allah shi kyauta وصلى